adadin raka'o'in sallah ka aiko mana su da fi'ilu amrin eh, za mu gaya wa Allah mu ce Allah ka aiko mana adadin raka'o'in sallah amma da fi'ilu amrin muke son su saboda akwai wani zindiki a nan masussuka ya ce yana son hadisan dalilan raka'o'in sallah su zama da fi'ilu amrin sai mu gaya wa Allah mu ce a sake yi wani wahayin dalilan su koma da fi'ilu amrin yanda masussuka yake bukatar su akwai wani zindiki nan yana karyata hadisan manzon Allah ya ce a kawo masa adadin hadisan adadin raka'o'in sallah amma da fi'ilu amrin to sai mu ce wa Allah a sake yi wani wa'ayin a gyara ya zama fi'ilu amrin dan mu bawa masussuka kaga wannan kaga wannan ya nuna cewa lallai kai ba karamin jaki bane masussuka zindiki ne jaki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya toshe masa basira ula'ika kal an'ami balhum hum adall مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كأغاني كمثل الحمار wannan haddar Qur'ani da kake dauke da ita kamasalil himari ne yahmilu asfara da nace ma jaki Qur'ani ne ya fara ce ma jaki wanda ya haddace ayoyin Qur'ani bai fahimci abin da ayoyin suke dauke da shi ba wannan Allah ne ya fara ce masa jaki Allahu alaihi wasallam yanzu kun san an samu yan ɗana ƙato da yawa sun shigo cikin wato harkar addini watakila kafirai ne suka ɗora musu dakon kaya ba tare da sun sani ba su zo rungumin su yaƙi addini tun ɗauke shi daga asalinsa an gane suna nan sun bumbuntu cikin al'umma kamar yadda aka samu eh, wato nawa'if eh, eh, ƙungiyoyi na masu abubuwa ɗin daban-daban na aƙidu da mutane wanda suke da matafiye marasa dalili a cikin musulunci suka shigo cikin jikin musulunci suka zama wato musulmi ciwo suka zama musulmi kansa ga sun ɗin yawwa tun daga kan wato wulakanta malamai da wahabiyar suka kawo wulakanta malamai da magabata da waliyai a kuma aka zo aka tafi aka tafi aka tafi aka zo mana da shi'a nan ƙasar ita kuma ta wata tarwatsa sahabban manzo Allah ta yayyaga su da nuna cewa su mafi akasar su duk ba amintattu ba ne ha'ilai ne sun ha'inci manzan Allah a bayan tafiya abin da suka ga dama a cikin addini sun so soka abin da suka so soka sun kwace hakkin su duk aka yi wannan su kuma hanyar wayancan wahabiyar su kuma suka kori darajar alim baiti ba sa ta su ga baki daya yawa babu eh, da alim baiti jikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam jinin manzon Allah ne amma shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi sallama, wato babu daraja ba kima a yanda suke tanawulin zance a cikin haƙƙinsa idan mutumin da kaji yana cewa ah, jama'a insha Allah ta'ala da taimakon Allah da iyawarsa za mu yi wata hikima za mu yi wata hikima domin tattaunawa da waɗannan zindiƙai waɗanda suke ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi wata hikima wajen tattaunawa da su saboda a samu sakamako na tattaunawar hikimar da za mu yi shi ne. kama yadda suka aiko mana da tambaya muka amsa musu tambayar da suka aiko mana to mu ma za mu aika musu da tambaya sa amsa wannan tambayar idan suka kasa amsa ta mu tambayar bayan mu mun amsa ta su tambayar to kaga sun tabbatar wa duniya cewa lallai zindiƙai ne ba su da hujja kuma waɗanda suke tsoron Allah daga cikinsu za su dawo daga rakiyar wannan aƙida ta ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna fahimta yan musulmi kun san sun mana tambaya wai mu gaya musu nawa ne adadin raka'o'in sallah guda biyar da ake yi a rana muka ce musu ba adadin raka'o'in sallah ba har ina ƴan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kallo idan yana yana sallah in yayi sujjada ina ƴan yatsun kafarsa suke kallo ina ƴan yatsun tafin hannunsa suke kallo mu muna da shi an rawaito mana cikin hadisan manzon Allah to ina ga kuma adadin raka'o'in sallah sallallahu alaihi wasallam in dai ina ƴan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kallo sai da aka rawaito mana muna da hadisai idan manzon Allah yana sallah ina 'yan yatsunsa suke kallo to wanda yake faɗin yanda ƴan yatsun manzon Allah suke idan yana sallah zai kasa kawo hadisin adadin raka'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kowace sallah ai mu ba mu kasa kawo dalilin raka'o'in sallah ba saboda mun yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asali wannan tambayar mu ne muka jefa wa ‘yan tatsini tambaya saboda suna ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka jefa musu tambaya muka ce musu idan kuka ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku gaya mana ina kuka samo adadin raka'o'in sallah kai ina kuka samo ma sallolin guda biyar ne a dare da rana ku gaya mana inda kuka samo su ku gaya mana adadin raka'o'in sallah ku gaya mana ina kuka samo zaman tahiya ku gaya mana ina kuka samo karatun fatiha da sura a tsaye ina kuka samo ruku'u da subhana rabbiyal azim a cikin ruku'u ina kuka samo sujjada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara yin sujjada sai ya fara yin ruku'u sannan ya yi sujjada sai ya ɗago daga ruku'u sannan ya tafi sujjada ku gaya mana wannan a ina ya zo a cikin alkur'ani da suka kasa amsa wannan tambayar sai suka dawo mana da ita wai ku in kun yi sa ku gaya mana nawa ne adadin raka'o'in sallah to wanda ya imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zaka tambaya adadin raka'o'in sallah shi da yake gaya maka har ina 'yan yatsun manzon Allah suke kallo a cikin sallah mutumin da yake gaya maka ba adadin rakawoyin sallah ba yaya za ka yi ruku'u ya gadon bayan ka zai kasance yaya ƴan yatsun ƙafarka da na hannu ina za su kalla wanda zai gaya maka wannan idan kana da hankali da tunani za ka tambaye shi adadin rakawoyin sallah mutumin da yake da hadisin ina 'yan yatsu za su kalla yana da hadisi zai kawo maka ya nuna maka ya ƴan yatsunka za su kasance idan ka yi sujjada ya ƴan yatsun kafarka za su kasance idan ka yi sujjada ya ƴan yatsun hannunka za su kasance idan ka yi sujjada mutumin da yake da hadisin ya ina ƴan yatsu suke kallo wannan zai rasa hadisin adadin raka'o'in sallah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka san ba zai rasa ba amma kai da ka ƙaryata kai da ka karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai za a tambaya kai za a ritsa kai za a wato yi wa tsiye a ce ka kawo a cikin Alƙur'ani. ina ne Allah ya ce raka'a uku ce a raka'a hudu ne magariba raka'a uku ce ina ne Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu inna salatal asri arba'un ko innal maghriba salasun ko inna subha rakatan a wace aya ne cikin alkur'ani a wace sura Allah ya faɗi adadin raka'o'in sallah babu babu Allah ya bar wannan a cikin bayanin da Allah ya dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim Allah ya saukar mana da sallah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata sai kuma Allah ya ce litubayyana lin-nasi sai Allah ya ce wa manzon Allah kai mana kai musu bayani kai musu ƙarin bayani akan ya ake sallah ya ake ruku'u nawa ne adadin raka'o'in sallah nawa ne kaza nawa ne kaza nawa ne kaza menene lokacin sallah menene lokacin azhar menene da al'asar Allah kawai cewa ya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah cewa waye sallah wata farilla ce mai lokaci sallah farilla ce mai lokaci amma me lokacin sallar azhar menene lokacin la'asar menene lokacin magariba da isha'i duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya dora wannan nauyi kuma yayi mana bayani jama'a gaba kaga wannan ba wata magana billahi la ila illa huwa kafirai da suka shigo cikin musulunci suka shigo jikinsa in ba haka ba in ce duk wanda hadisan da aka ruwaita ƙarya ne ba ya ƙwarƙwarani ma haka ne kenan wa'anda suka ruwaito hadisan su suka ruwaito mana ƙur'ani kai a baki manzon Allah ta kaji Qur'ani makaryaci lalatacce kafiri a bakin manzon Allah ka ji Qur'ani ai ba bakin sa ka ji ba da wasiɗar waɗanda kace duk ƙarya suka tattara da wasiɗar su ka ji ka ji Qur'ani kaji kuma kuma wane ne malamin ka a cikin haka waye ya gaya ma wani gantalalle wani gantalalle sha wai shi ne babban malamin sai ce wai a gurin abokinsa wai abokinsa wane ne abokinka in ba lalatacce ba wanda ma ka ce a wurin babanka ka koya ba wai isnadin addinin nasa shi ne a wurin wani abokinsa to wai abokinka sannan shi abokin naka a ina ya samu gabaki da duk abin da aka tare sun nuna ma'aiki sun tarwatsa su sun rushe su wane ne malamin ku a cikin wannan in ba iblis ne ku gaya mana shi babu shi to haka abubuwa sun fito mana da yawa a cikin lamarin addini yanzu ga shi nan abu da ana taba mace na ɗauke da kafin sufaye a ce za a tura musu asiri dama duk sharri suka ne da to ga shi kuma an samu wasu iyayen ku kuma masu wannan din sun ce su hadisan ma ga baki ɗaya da aka wanda daga manzo Allah su ma duk ƙairai aka shirya sun yi irin hanyar to abinda muke ciki kenan yanzu shi ne sa wannan lokaci namu yadda abinda kullum nake ta karrarawa a game da rayuwar nan ta yanzu wato shi ne cewar wato alaikum an fusaku la yadurrukum man dalla idza hatadaki dukkan a'immatu nan shugabanni tun daga farkon musulunci har zuwa yau wani yau ya zo ya ce ya sha ko shi ya gaya maka ce duk ba su iya ba shi ne ya iya yanzu ya fito maka da wata sabuwar hanya yanzu a nan garin mu taɓa sanin ƙaryata a ce duk hadisan mun dan shigo ba aka annabi aka masa ne aka tattara su ba ba mu taɓa sanin su ba sai aka ɗan ce malam nasu shi ya fito yana da wannan abu wannan wanda aka kulle ya fito ya ce duk sahabbai galibin duk ƙaryare suka shiga suka kike tsaga shi ya gano kaza ya gano kaza wanda shi ya je da malami sai mahaifinsa shi mahaifinsa kuma shi ya fahimta ka ba sai shi to waye malamin sai a cikin wannan tafiyar shi ne yau ya fahimci abin da duk waɗannan shugabannin tun daga farkon musulunci khairu ummatin da lin nasi ga baki ɗaya ba wanda ya gane sai yau ka gane ko ko wani ne ya gane da kai na daga malamai waye malami ya wani shi ko ko yanzu duk waɗannan sai mu aje su ga baki ɗaya mu kai mu fuskanci ta fahimta ka da karatunka wahalan da muke ciki kenan a yau ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum hmm. la yadurrukum man dalla idza hatadaytum babu shakkiyancin da ba za ka gani ba yanzu wa lokaci yayi ba shi gantaka da shakkiyanci da lalata da ba za ka gani amma dai ina aka samo shi to babu wannan yawa shi yanzu wani in ƙara ƙato wanda ya ce ah, babu duk abin da aka rawaita na sunan ma'aiki ƙarya ne hmm. babu shi ga baki ɗaya yawa to kuma ya ce a wurin abokinsa ya samu wannan wani kuma da aka kulle shi a prison ne ya shiga cikin yan iska shi kuma can ya samu wannan shi ma ta tafiya ba san da haka za ka gan su kowanne amma ka tambaye su yadda kai za ka faɗi malamanka tun daga kan wanda suka karanta da mu zuwa kan wanda suka karanta da su zuwa kan wanda suka karanta har zuwa sadarin ummati sahabbai dukkan baki ɗaya kan ƙarya ake kai malam wannan me kake tsoro ai innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun na'am yawa kuma wato tsanta da yana rushdi min al-gayyi abin duk da mutum yake so ga hanya na je ya tafi ko me mutum yadda zai yi ga hanya ne je ya tafi Allah ya riga ya buɗe hanya faman fa falyumin faman sha'a falyakfur a wata magana hmm, Allah ya sauka ina son ba zai rasa ba amma kai da ka ƙaryata kai da ka karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai za a tambaya kai za a ritsa kai za a wato yi wa tsiye a ce ka kawo a cikin Alƙur'ani. ina ne Allah ya ce a raka'a uku ce a zahar raka'a hudu ne magariba raka'a uku ce ina ne Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu inna salatal asri arba'un ko innal maghriba salasun ko inna subha rakatan a wace aya ne cikin alkur'ani a wace sura Allah ya faɗi adadin raka'o'in sallah babu babu Allah ya bar wannan a cikin bayanin da Allah ya dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya saukar mana da sallah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata sai kuma Allah ya ce litubayyana lin-nasi sai Allah ya ce wa manzon Allah kai mana kai musu bayani kai musu ƙarin bayani akan ya ake sallah ya ake ruku'u nawa ne adadin raka'o'in sallah nawa ne kaza nawa ne kaza nawa ne kaza menene lokacin sallah menene lokacin azhar menene da al'asar Allah kawai cewa yi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah cewa yi sallah wata farilla ce mai lokaci sallah farilla ce mai lokaci amma me lokacin sallar azhar menene lokacin la'asar menene lokacin magariba da isha'i duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya dora wannan nauyi kuma yayi mana bayani jama'a abin da ya shafi adadin raka'o'in sallah mun riga mun ba su amsa idan ba ku manta ba mun karanta mun karanta musu hadisai cewa akwai hadisin Abi Dawud wanda ya zo daga Qais ibn Amr hadisi mai lamba ta da bakwai wanda yake magana kan adadin raka'o'in sallar asuba akwai hadisin Imamu Ahmad cikin Musnad hadisin Abi Sa'id al-Khudri hadisi mai lamba ta sha ɗaya da biyu wanda yake magana game da adadin raka'o'in sallar azahar da la'asar akwai hadisin Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi cikin al-Mustadrak hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da da talatin bakwai. an Abi Hurairata daga Abi Hurairata yana magana kan adadin raka'o'in sallar magariba akwai hadisi a Musnad na Imami Ahmad wanda ya zo da lamba ta dubu da shida takwas. daga Aisha zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama daga matar manzo Allah Allah ya kara mata yadda wani hadisi ya faɗi adadin raka'o'in azhar da la'asar da magariba da isha'i akwai hadisi wanda ya zo cikin musnad na Imami Ahmad an Abdurrahman ibn Abi an Umar hadisi mai lamba ta 257 wani hadisin ya faɗi adadin raka'o'in sallah lokacin da aka yi tafiya a halin bulaguro ya faɗi adadin raka'o'in sallar idi ya faɗi adadin raka'o'in sallar juma'a akwai hadisi a cikin musnad na Imami ahmad da sahihu muslim hadisi mai lamba ta ɗari shida da tamanin bakwai, an an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas shi kuma ya faɗi adadin raka'o'in sallah a lokacin da ake cikin tsoro adadu raka'ati salatil khawfi lokacin da ake cikin turgici da tsoro da rashin kwanciyar hankali nawa salloli za su kasance su to wannan mun riga mun ba da amsa dama ba abun mamaki bane ai ai ba abun mamaki ba dama wanda ya yi imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo komai da komai daga hadisan manzon Allah haka ne ba abun mamaki ba ne mu da muke faɗin ya'yan yasu suke kasancewa idan ana ruku'u ko ana sujada? ya'yan yatsunka ina za su kalla muna da hadisin wannan ma rasa hadisin raka'o'in sallah ai ba za mu rasa ba sannan cewa da yayi wai a kawo masa hadisan hadisan su kasance fi'ilu amrin ne sallu al-maghriba salasan ku yi magariba raka'a uku ko sallu al-isha'a arba'an ku yi sallar isha raka'a hudu ko sallu as-subha raka'ataini ku yi sallar asuba raka'a biyu wai a kawo masa hadisan su zama kuma hadisan sun zo da fi'ilu amrin to kaga wannan rashin sanin qur'ani ne yasa ka faɗi wannan rashin sanin Allah da rashin sanin manzon Allah yasa ka faɗi wannan in ba haka ba ai kai ba za ka gaya wa Allah ya zai yi magana ba ba za ka gaya wa kuma manzon Allah ya zai yi magana ba sallallahu alaihi wasallam ai la la yusalu amma yaf'alu shi Allah ai ba a tambayarsa kawai ce mana za kai kana neman dalilin raka'o'in sallah to mu kuma sai mu kawo ma dalilin bi yanda muka same shi a cikin Qur'ani da hadisi amma ka kafa wa hadisi doka ka ce hadisin ya zo fi ilu amrin ko ka kafa wa ayar Qur'ani doka ka ce ta zo fi'ilu amrin ko fi'ilu madin to ya nuna cewa bayan zindikanci kuma akwai matsala a kanka eh akwai wata matsala in ba haka ba wa zai kafa wa Allah doka ya ce ga yanda Allah zai yi magana idan ka ce mu kawo ma dalili mu ba mu da dalili in ba maganar Allah ko maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da maganar Allah Qur'ani kenan da maganar manzon Allah hadisan manzon Allah kenan duka wahayi ne a wajenmu duka wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala ta'ala to za mu kafa wa Allah doka in Allah zai yi wahayi mu ce Allah in zaka ba mu adadin raka'o'in sallah ka aiko mana su da fi'ilu amrin eh, za mu gaya wa Allah mu ce Allah ka aiko mana adadin raka'o'in sallah amma da fi'ilu amrin muke son su saboda akwai wani zindiki a nan masussuka ya ce yana son hadisan dalilan raka'o'in sallah su zama da fi'ilu amrin sai mu gaya wa Allah mu ce a sake yi wani wahayin dalilan su koma da fi'ilu amrin yanda masussuka yake buƙatar su akwai wani zindiki nan yana karyata hadisan manzon Allah ya ce a kawo masa adadin hadisan adadin raka'o'in sallah amma da fi'ilu amrin sai mu ce wa Allah a sake yi wani wahayin a gyara ya zama fi'ilu amrin dan mu bawa masussuka kaga wannan kaga wannan ya nuna cewa lallai kai ba ƙaramin jaki bane masussuka zindiki ne jaki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya toshe masa basira ula'ika kal an'ami bal hum abal masalul ladhina hummilu at-taurati thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara ka gane ka masalil himari wannan haddar qur'ani da kake dauke da ita ka masalil himari ne yahmilu asfara da nace ma jaki qur'ani ne ya fara ce ma jaki wanda ya haddace ayoyin Qur'ani bai fahimci abin da ayoyin suke dauke da shi ba wannan Allah ne ya fara ce masa jaki Allah ne ya fara ce masa jaki Allah ne ya fara cewa ka masalil himari yahmilu asfara ina ba da muna fahimta to da haka musulmi ga ta mu tambayar kai tsaye zuwa ga waɗannan zindiƙai masu ƙaryata hadisan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ina suke a faɗin duniya a kira su a ce su amsa wannan tambayar guda ɗaya rak tambaya ce guda ɗaya tal ita kawai muke so su amsa mana in dai suka amsa to ina ganin fa an ma gama tattaunawar amma ka san tsinannu zindikai da wuya su tsaya su amsa tambayar ka san waɗannan zindikai ba za su tsaya su amsa tambayar ba tambaya ɗaya fa gashi sun yi mana wannan tambayar mun amsa duk da cewa ba tambayar mu bace ba tambayar mu bace amma ga ta mu tambayar su su amsa ta mu tambayar shine da wacce ruwaya kuke karatun alqur'ani da ruwayatu warsh an nafe ko da ruwayatu hafs an asim ko da ruwayatu duri an abi amr ko duri an al ko da ruwayatu khalaf an hamza ko khallad an hamza ko da ruwayatu qalun qalun an nafe ko da ruwayat ahmad an abdullahi ibn kasir da wace ruwaya kuke karatun alkur'ani a cikin ruwayoyin alkur'ani da wace ruwaya kuke karatun alkur'ani na taɓa jin wannan zindigi da ake kira masussuka na taɓa ji ya ce ya karanta wata aya sai ya ce a wata ruwayar kuma ayar ta zo kaza na taɓa jinsa ya karanta wata aya ya ce wa ma Muhammad abin nan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina sai ya ce a wata ruwayar kuma wa khatiman nabiyina na taba jin wannan daga bakinsa kaga kenan yan tatsi ne sun yadda cewa qur'ani ruwayoyi ne kira'o'i ne idan qur'ani ruwayoyi ne kira'o'i ne akwai khataman nabiyina akwai khatiman nabiyina akwai maliki yaumiddina akwai maliki yaumiddini akwai maliki yaumiddini in dai qur'ani ruwayoyi ne da kira'o'i to ga tambaya ku gaya mana da wacce ruwayar kuke karatun alqur'ani za mu kawo muku me wannan ruwayar yana daga cikin manya-manyan malaman da suka rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan da ruwayatu warsh idan da ruwayatu warsh kuke karatun alqur'ani to za mu kawo muku cewa imamu nafi Nafe ibni abdurrahman ibni abi nu'aym shaykhu warsh malamin warshu za mu kawo muku dalilai mu tabbatar muku cewa gagarumin malamin hadisi ne babban malamin hadisi ne yana daga cikin manya-manyan malaman da suka rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga kenan wato ba musulmi bane ba ya rawaito muku Qur'anin tunda wanda ya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga ai ba kun ce ba musulmi bane kun kafirta duk wanda ya da hadisan manzon Allah ko to kaga kenan Qur'anin ma ashe arna ne suka rawaito shi warshi malamin hadisi ne za mu kawo muku ma da ya rawaito za mu kawo muku shi a inda malaman hadisi suka yi bayanin menene matsayin sama a cikin malaman da suka rawaito hadisi shi imamu nafi'u haka nan imamu warshu za mu nuna muku kasancewarsa malamin hadisi da dalilai akan haka haka nan imam asim hakanan asim Ibn abin nujud asim Ibn abin nujud malamin hafsu shi ma babban malamin hadisi ne hakanan hafsu hafsu shi ma babban malamin hadisi ne hafsu shi ma babban malamin hadisi ne dukkanin dai waɗanda suka rawaito wannan ƙura'ani, ko suke da ƙira'a ta alƙur'ani dukkaninsu malaman hadisi ne ku gaya mana musulmi ne ko arna ne idan musulmi ne sai mu ji idan arna ne sai mu tambaya kuma ya aka yi arna ne suka rawaito qur'ani wannan fa iya ita ce iya tambayar da muke da ita kawai ku gaya mana da wacce qira'a kuke karatun alqur'ani da wacce ruwaya kuke karatun alqur'ani za mu kawo muku wannan malamin wannan ƙari'in wannan rawun za mu kawo muku cewa malamin hadisi ne imamu nafi shaikuwar ga shirin a cikin taqribut tahzib ga taqribut tahzib na ibnu hajar al askalani idan kuka duba shafi na ɗari shida da sittin da biyu shafi na ɗari shida da sittin da biyu ya ce yana lasabto waɗanda suka rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗin kuma hukunci a kansu imamu nafi'u shine mai lamba ta dubu bakwai da saba'in da biyar a cikin waɗanda suka rawaito hadisan manzon Allah dubu bakwai da saba'in da shida afuwan dubu bakwai da saba'in da bakwai ya ce nafi ibni abdurrahman ibnu abi nu'aym Nafi ibnu Abdurrahman ibnu Abi Nu'aym ya rawaito hadisan manzon Allah yace e qari'un yace qari'i ne wanda yake da qira'a mai zaman kanta al-madani mutumin Madina ne maula bani Lais maula ne na bani Lais asluhu min Asbahan asalinsa daga Asbahan ne wa qad yunsabu li jaddihi ana jingina shi zuwa ga kakansa saduqun a ilimin hadisi darajarsa ta rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saduqun saduqun ne sabtun fil qira'ati amma a qur'ani kuma gangaren ne a qur'ani gangaren ne amma a hadisan manzon Allah saduqun ne to kun ga ga imamu nafi'u gangaran mai ƙira'a ta ƙur'ani ya rawaito ƙur'ani dan nafi'u an ce ya rawaito daga wasu wasu daga cikin manya-manyan sahabbai an ce ya yi karatu wajen anas ƙila ina hukara ala anasin ina ba da muna fahimta to imamu nafi ƙari'i na alƙur'ani wanda daga wajensa imamu warsh ya rawaito ruwayarsa ta warshu wacce ake kuke karantawa a tsangaya to gashi a hadisi malamin hadisi ne babba har yana da matsayin da aka bashi na rawaito hadisi saduqun ne ibn hajar yace min kibaris sabi'a mata sanata 69 imamu nafi'u ya bar duniya hijirar manzon Allah tana 67 to nafi'u kenan to hafsufa imamu hafsufa mu duba shafi na 164 mu ji me yace akan hafs imamu hafsu kuma shine mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar ya ce hafsu ibnu sulaiman al-asadi abu am abu umar al-bazzar al-kufi al-ghamidi bi mu'jamatai wa huwa hafsu ibnu abi wa huwa ibnu abi daud al-qari sahibu asim yuqalu lahu hafiyus matrukul hadisi ma imamatihi fil qira'a min saminati mata sanati mata sanata 80 wa lahu yace Hafsu ibn Sulaiman al-Asadi ruwaya ta Hafsu ɗinnan da ake karantawa a ko ina da ina Hafsu ibn Sulaiman al-Asadi Abu Umar al-Bazzar al-Kufi al-Ghamidi shine sahibu Asim ya rawaito Qur'ani daga Asim ibn Abi Nujud a hadisi matrukul hadisi ne a ilimin hadisi kana tambaya kana cewa menene darajar imamu hafs a ilimin hadisi matrukun ne ma ilimin hadisi sai ce ma'a imamati hifil kira'a amma idan ana zancen qur'ani to imamu hafs shugaba ne jagora ne gangaren ne a fagen alkur'ani a ɓangaren alkur'ani imamu ne imamu ne a ɓangaren alkur'ani amma a hadisi ko maturukul hadisi ne ya rawaito hadisan amma ga matsayin da ya samu a ilimin a wajen malaman hadisi mata sanata samani da wala huti suhun ya ba duniya yana da shekara casa'in ya mutu hijirar manzon Allah tana da shekara tamanin daidai ina fata muna fahimta wannan shine wa shine Hafs ibn Sulaiman to ina Asim ibn Abin Nujud ina Asim ibn Abin Nujud shi kuma mu duba shafi na ɗari uku da bakwai. mu duba shafi na ɗari uku da bakwai. Ya ce Asim ibn Bahdala wa huwa ibn abin nujud al-asadi maulahum al-kufi abubakar al sadiqun saduqun yace saduqun lahu awhamun hujjatun fil qira'ati wa hadithuhu fi sahihayn maqrunun min as-sadisati mata sanata 28 yace maka ga Asim ibn Bahdala Asim ibn Bahdala asim ibn bahdala wato wanda ake kira ibn abin Najud abubakar al a ilimin hadisi saduqun lahu awham wannan shine darajarsa ilimin hadisi saduqun lahu awhamun yace hujjatun fil qira'a amma idan ana zancen Alƙur'ani, idan aka ce asimu to magana ta kare yace ga hadisansa nan cikin bukhari da muslim maqrunun hadisansa suna nan cikin bukhari da muslim mata sanata 27 to idan waɗanda suka rawaito alqur'ani idan aka tambaye ka kai dan tsini, ne aka ce da wace ruwaya kake karatun alqur'ani ka da ruwayatu hafsin an asim ko a ce da wace ruwaya kake karatun alqur'ani ka bi ruwayati hafs bi ruwayati warsh an nafi sai kuma mu duba mu ga asim din nan da warshu da Hafsu da da Asim da Nafi'u kuma duk sai mu gansu cikin Bukhari da Muslim kai kuma kana tsinewa Bukhari kana zagin Muslim waɗanda kuma suka rawaito alƙur'ani suka ɗauko ruwaya da ruwayar su kake karatun ƙur'ani idan ka ajiye ruwayar su baka isa ka karanta littafin Allah ba idan ka ajiye ruwayarsu baka isa ka karanta littafin Allah ba sai ta hanyar waɗannan mazaje ga sunan su kuma cikin Bukhari da Muslim min rijalil Bukhari wa Muslim ga Asim nan hadisuhu fi sahihain hadisansa suna cikin sahihul Bukhari da sahihu Muslim to abin tambaya tambaya ɗaya ce yan tasini tambaya ɗaya ce muke da ita gare ku waɗannan malaman da suka rawaito alƙur'ani kuke karatun alƙur'ani da ruwayoyinsu ga su kuma cikin bukhari da muslim me za ku ce me za ku ce arna ne arna ne da suka rawaito alƙur'ani ga sunan cikin bukhari da muslim da haka su da suka yi imani da hadisan manzon Allah har suka rawaito hadisan manzon Allah bayan sun rawaito alƙur'ani su ne akan daidai akan shiriya ko kuma ku da kuka ji ruwayar daga wajensu kuka zo kuma kuna ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ku karanta Qur'ani ba sai albarkacinsu ba ku samu Qur'ani ba sai da ruwayarsu ba ku ga littafin Allah ba sai da ƙira'ar waɗannan malamai to ga sunan cikin Bukhari da Muslim su suka rawaito Bukhari da Muslim me za ku ce me za ku ce yin tatsi ne tambaya ɗai ɗai yanzu za mu dinga yi tambaya ɗaya za a yi sai kun ba da amsa za a yi gaba yan tatsi ne in ba ku amsa ba ba za a yi gaba ba sai kun ba da amsa ku ba da amsa akan wannan daga wawar shi ya rawaito ruwayarsa ta warshu daga nafi'u to malamin hadisi ne gagarimi malamin hadisi ne inda imamu nafi'u ne inda daga wajen imamu nafi'u in dai daga wajen imamu nafi'u warshi ya rawaito alqur'ani in dai daga wajen imamu nafi'u ya rawaito alqur'ani to imamu nafi'u malamin alqur'ani malamin hadisi ne malamin hadisi ne ga ku duba wannan littafin tahzibut tahzib tahzibut tahzib na ibnu hajar ku duba shafi na ɗari da bakwai daidai shafi na ɗari da bakwai daidai ku duba shafi na ɗari da bakwai daidai shafi na ɗari da bakwai a cikin wannan littafi na tahzibut tahzib shafi na ɗari da bakwai ga tarjamar nafi ga tarjamar imamu nafi nafi ibn abdurrahman ibn abi nu'aym al-qari al-madani maula abi lays wa qila maula ja'una asluhu min asbahan yukanna aba ruwaym wa yuqalu abu abdurrahman wa qad yunsabu ila jaddihi sai yace rawa an fatima binti ali ibn abi talib ya rawaito hadisai daga Fatima yar gidan Aliyu ibn Abi Talib wa Zaid ibn Aslam ya yi ruwaya daga Zaid ibn Aslam wa Abi Zinad ya yi ruwaya daga Abi Zinad wa Amir ibn Abdullah ibn ibn Zubair ya yi ruwaya daga Amir ibn Abdullah ibn Zubair wa Muhammad ibn Yahya ibn Hibban ya yi ruwaya daga Muhammad ibn Yahya ibn Hibban wa Nafi maula ibn Umar Nafi'u wanda warshi ya rawaito alqur'ani daga wajensa ya rawaito hadisai daga nafi maula ibni umar wal a'raj yayi ruwaya daga abdurrahman ibni hurmuz al a'raj wa sufyan ibn sulaiman wa safwan ibn sulaim yayi ruwaya daga safwan ibn sulaim wa rabi'a wa ghairihim kaga yana da hadisi yana da isnadin abi huraira ma saboda yayi ruwaya daga al-a'raj ya yi ruwaya daga al'a'araj ya ce wa anhu isma'il ibnu ja'far isma'il ibnu ja'far ya rawaito ya rawaito hadisai daga nafi wal asma'i wa khalid ibn makhlad wa sa'id ibn abi maryam wa muhammad ibn muslim al madani wa abu qurra musa ibn tariq wa isa ibn mina qalun qalun abokin ruwayar warshu daga nafi yanda ya rawaito qur'ani daga nafi'u haka ya rawaito hadisai daga nafi'u والقى النبي واخرون يتي قال ابو طالب عن احمد كان يؤخذ عنه القران وليس في الحديث بشيء يتي احمد بن حنبل yana cewa imamu nafi'u babban malami ne na alqur'ani kuma malami ne a cikin ilimin hadisi amma darajar sa ilimin hadisin bata kai daraja sa ilimin al'ƙur'ani ba wa qala ad-dawurdi an ibn ma'in thiqa wa qala an-nasa'i laysa bihi ba's wa dhakarahu ibn hibban fi thiqat wa ibn adi lahu an abi az-zinad abdullah ibn zakwan an araj an abi hurairata nuskha yarwiha anhu an ibn abi yarwiha anhu ibn abi fudayk nafi'u malamin warshu ya rawaito wasu hadisai da isnadi kai tsaye daga abi zinad abdullahi ibn zakwan عن الأعرج عبد الرحمن بن حرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر nafi'u wanda warshi ya rawaito al alqur'ani daga wajensa ya zauna ya yi karatun hadisi a gaban al'araj ya yi karatun hadisi a gaban abu zinad shi kuma abu zinad abdullahi bin zakwan ya yi karatun hadisi ne a gaban wa a gaban al'araj shi kuma al al'araju ya rawaito daga abi huraira abi huraira daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama to kage duk waɗanda suka rawaito alƙur'anin manya-manyan malaman hadisi ne to ya aka yi haka yan tatsi ne yan tatsi ne ku ba da amsa ko Allah ya tsine muku albarka ku ba da amsa ko kuma Allah ya tsine muku albarka yan tatsi ne Nafi'u malamin hadisi ne lahu nuskatun yana da wata nuska ta hadisan manzon Allah da ya rawaito daga Abi Zinad anil A'raj an Abi Huraira. yace wa anhu ahmad ibn salih tablugu mi'ata hadis wa kasr ya rawaito sama da hadisi 100 nafi'u ya rawaito sama da hadisi dari? daga abi zinad an al-a'raj an abi hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam kun ji ma isnadin sa wanda yake rawaito hadisan manzon Allah da shi yace wali nafi'in an al-a'raj nafsihi mi'ata hadisin ukhra Allahu akbar jama'a ku taya mukabbara kuma imamu nafi'u malamin warshu ya rawaito wasu hadisan guda ɗari daga al'araj an abi huraira mutum ɗaya ne ma tsakaninsa da abu huraira wato tsakaninsa da manzan Allah mutum biyu ne kawai tsakaninsa da manzan Allah mutum biyu ne kawai nafi ibn abdurrahman ibn abi nu'aym malamin suwarshu anil a'raj an abi huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mutum biyu ne tsakaninsa da manzon Allah ya rawaito hadisai ɗari imamu nafi'u malamin warshu ba da ruwayar warshu kuke karatun alkur'ani a tsangayoyin Najeriya ba duka ko tsangayoyin Afirka duka to malamin warshi ɗin tsakaninsa da manzan Allah mutum biyu ne kawai daga al'araju sai Abu Huraira sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya rawaito hadisi ɗari da wannan isnadin yace wali nafi'in anil a'raji nafsihi mi'atu hadisin ukhra Allahu akbar nan ban so in buɗe wata matsala lokaci ya riga ya ga, kuma ko lokaci bai ja ba ina tsoro kwarai saboda buɗe wasu masail ɗin sukan kawo karo ƙoƙarin a fahimce ka son zuciya na duka ɓangarori guda biyu to sai sa kuma gaba ɗaya sai a sai zama kuma ba fahimce ba ma kowa ya koma yana fassara ka yadda shi yake so amma ba dan da haka ba sai ce akwai wata mas'ala kwanan nan da ta faru na wasu mutane da suka je a ah, Rauben Show Bibrima suna yin wasu abubuwa suna roƙon shi suna cewa fetur yayi tsada kaza kaza da sauransu nan Najeriya ta zama kaza kaza dala ta yi tsada sauransu ba ina so in ce abin da suke daidai bane dan ni ba zan yi ba ni ba zan yi ba abin da muka sani in an je kabari Allah ake roƙo ba da cikin kabari ba sai dai a yi tawassuli Shehu Ibrahim haka ya koya mana ya ce ladakar bala zurtul husaina tawassulan bi walidihil arda min Allah taliba na ziyarci al-Imam al-Husaini jikan manzon Allah a Karbala sai ce da naje nayi addu'a bari ku je da addu'a ta take duk addu'ar ban roƙe shi ba ban roƙi kakan shi annabi Muhammadu ban min Allah taliban Allah na roƙa lakin nayi tawassuli da kakan mai kabarin shi annabi Muhammadu sallallahu kawai abin da shebra ya kira nayi tawassuli da kakan mai kabarin amma Allah na roƙa to haka ake in an je kabari Allah ake roƙo ya ubangiji albarkacin wannan bawan naka albarkacin tsayuwar da yayi cikin bauta maka albarkacin sirrin da ka aje na yarda da shi da hore masa ibada da kai da dukkan baiwar da ka masa wanda muka sani ba wanda ba mu sani ba Allah muna roƙon ka albarkacin wannan kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza wannan ita ce ziyarar sunna haka ake yi Daka abin da suka yi akwai nau'i na kuskure mai ƙarfi amma matsalar kuma da maƙiya suka ɗauka suka juya ta ba matsala ba ce ba da ya kama an yi dabatin ɗin matsalar don a ruɗa kwakwalwar mutane ita matsalar dukkanta matsala ce ta istigasa matsalar istigasa kuma ba matsala ba ce ta aƙida ta shirku da kufuru matsala ce ta halal da haram saboda matsala ce fikiyya da haka gudun abin da za a kan abin da mutanen suka yi ba maganan shirka da kafirci ba ne maganan sun aikata halal ko haram based on me ka fahimta da istigasa amma saboda mutane yanzu ba karatu suke ba su ko masu karatun suna sa son zuciya wasu wasu kuma suna ba su karatun ba sun kansu malamai suna jahilci sai a ɗauki irin wannan masail ɗin fiqhiyya sai a mai da su wai mas'ala ce a kadiyya kafirci shirka ba haka bane abinda mutanen da suke a raudar shogi birima matsala ce ta istigasa shin istigasa ya halatta a yi da wanda ya mutu ko ko sai wanda yake da rai kawai shi ma wanda yake da rai din ya halatta a yi da shi da abin da yake da ikon ya ko kuma sai iya abin da a ko har wanda ba yi da ikon yayi dan har waɗanda suke wannan ai da matsala ce ta aƙadiyya ta halatta haram da baka je kofar gidan wani ba kace ya taimake ka da abin da zaka ci ai shi ma roƙon wani Allah ne istigasa kai da shi cikin abin da zaka ci saboda baka samu abin da zaka ci ba ya kana roƙon shi taimake ka da bai yi daidai ba al'ummar da bandit sun kawo musu hari ku buga mu sojoji waya ai ku ce Allah ya kare ku mana soja ai ba Allah bane amma don haka mas'ala ce fiqhiyya su ma wancan sun yi istigasa da soja cikin abin da suke ganin soja zai iya yi to shin bayan wannan ana kuma iya yin istigasa har cikin abin da mutum bai da iko ina fata fahimci me nake cewa daga masala ce fiqhiyya zalin son zuciya bi ɗaukar wannan mas'alar a ta mas'ala a kadiya har a kafin ta kafinta zalunci ne karara da son zuciya da jahilci murakkabi ɗaukar wannan masalar a maida ta matsala a ƙadiyya har a kafirta wasu akanta ta. Da ka da mutanen da suke a raudar shi Ibrahima ba magana ba ce na kafirci da musulunci, ba magana ba ce na shirka da tauhidi, magana ce na halal da haram. Kyau. Kuma ni kai na yana cikin layin waɗanda suka kuskurantar da su ba daidai ba ne abin da suka yi, amma ni ba zan iya cewa wannan abin shirka ba ne gaskiya. kuma duk wanda ya karatu ba zai ci ba bane saboda mas'alar gasa, mas'ala ce da malaman fiqh sun dade suna tattauna ta kuma tun da zamawa akwai waɗanda son zuciya yasa suka ɗauke mas'alar istigasa din daga mas'ala fiqhiyya suka maida ta mas'ala aqdiyya dan su cimma wani hadari waɗanda na abu ne so amma idan ana karatu duk za a iske waɗannan abubuwan da ake magana muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya Ah, wai kamar idan mutum zai yi addu'a na haka ana yin tawassali a ce Allah ka taimake ni dan darajar annabi ko kuma wasu makamantan bayan Allah to kamar irin wannan shi idan mutum ya yi wafati zai iya yin tawassali da shi ko kuma ba zai yi ba idan mutum ya yi wafati ya yi tawassali da shi eh sosai yawa dan abin da yake faruwa wasu na kiran cewar hakan in an yi ya haramta ne baki a ah, wato akwai wata latifa da yawa masu karanta karanta ba su kula da ita ba amma in muka kalla wani hukunci zai yi fito akwai hadisi muttafaqun alaihi bukhari da musulmi suka riwaya shi na as-salatu alladhina awahumul mabit ila ko mutane uku nan da suke tafiya a dokan daji suka ga wani kogon dutse suka tsaya za su huta suna shiga falhadar sahara ko wani katon fana dutse sai gangaro ya kulle su ko wanda su uku kowa ya tawassuli da wani aikin shi kyakkyawa ɗaya ya tawassuli da biyu yadda yake wa shi sai yana gama tawassuli da wannan aikin sai kofa ta dan buɗe na biyu tawassuli da wata kyakkyawar mace da ya daɗe yana nema da baza da fasikanci ta kiya shekara ta kawo ta wani tsananin kuncin rayuwa ya kawo ta roƙo wurin shi ta kawo kanta roƙo wurin shi ya ce ba zai ba ta abin take so ba sai in ta biya masa buƙatar shi ta rasa yadda za ta ce to ta yarda har sai da aka zo gam zai afka mata ta tun da shi ubangiji ya ji tsoron Allah ya janye daga wannan nufin shi na albasha ɗin kuma ce dukiyan ya bar mata Ya yi tawassuli da wannan aikin suka ƙara samun dutse ya ƙara janyewa na uku yi tawassuli da ajiyar ɗin shi ko ɗan gwadagon shi da ya nauka wanda da biya shi ya rena abin da ya bashin ya ya juya ya tafi shi kuma ya ci gaba da juya masa wannan dukiyar wata rana da matsi ya matsa sai dawo ce gani dan abin nan ma ba ni ba sai nuna masa da garke Ya ce wannan garken na shanu da raƙuma da wannan duk naka ne yanzu ka je ka ka ka wannan ko shi ma ya tawassali da wannan to wannan hadisin sai ya ba mu dalili na cewa ijma'an tawassuli da kyakkyawan aiki halal ko amma wannan har masu sukan tawassuli to amma waɗanda wannan abin ya faru da su al'ummar manzon Allah ne ko ba al'ummar annabi bane ba al'ummar manzo Allah ba ne. Wacce al'umma ce kafin zuwan manzo Allah mun ji wannan Wace al'umma kan zuwan manzan Allah suna tawassuli da kyakkyawa aiki haka ne to sai aka samu wani shi kuma al'ummar manzan Allah makamu ya zo wajen manzan Allah yana koka masa makanta bayan da dan jagora yana shan wahala annabi ya masa addu'a da annabi ya tashi koya masa addu'a tawassuli da kyakkyawa aiki ya koya masa ko tawassuli da annabi Muhammadu tawassuli da annabi Muhammadu a cikin addu'ar ya faɗa ya ce ka je ka yi alwala ka yi nafila ka ɗaga hannu ka roƙi Allah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyin rahmati ya Muhammadu haka ne dai ya ce ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbika an yarudda ilayya basari manzo ya koya wannan addu'ar bayan wafatin manzan Allah bayan wafatin sayyiduna Abubakar bayan wafatin sayyiduna Umar aƙalla ka ce da shekara goma sha biyar zuwa ashirin wani sahabi ya zo madina da wata bukata ko in ce wani mutum ba dole zama sahabi ba wani mutum ya zo madina da wata bukata yana son ya ga shugaban kasa amirin gumin lokacin sai na Usman ya bi duk protocol bai samu ganin shi ba kwana da kwanaki sai sahabin annabi Usman ibn Hanif ya ce bari in koya maka addu'ar da za ka yi yau din nan bukata ka tabiya ya koya masa wannan addu'ar wanda a cikin ta akwai tawassuli da manzon Allah manzon Allah baya duniya kaga sahabi kenan ko in wani ya ce maka to ai wannan manzon Allah ne ga shahararren hadisin sai na Umar wanda ya tawassuli da Abbas lokacin da suke neman wannan ah, ruwa ana fari suna neman ruwa sai Umar ya ce da muna tawassuli ubangiji da annabi annabi Muhammad yau muna tawassuli da ammin manzan Allah caji a ranar Allah ya ba su ruwa wani zai ce wannan hadisin dilala ce na cewa in mutum ya mutu ba a tawassuli da shi sai mu ce maka a'a da in ka da sahabbai sun fahimci in mutum ya wa fati ba a tawassuli da shi shi yasa Umaru bai yi tawassuli da manzan Allah ba ai ga wani sahabi kuma ya koyar da tawassuli da manzan Allah bai wa manzo Allah abinda wancan hadisin na Umar ke nuna maka bayan Annabi Muhammadu ma an yarda ka yi tawassuli da wani salihin bawa Shi ne hadisin Umar ke nuna to idan ka tara wannan ladimin da nake sai nuna mana in ka tara wannan nasoshin da wancan nasin natijar da za ta fitar maka shine tawassuli da kyawawan aiki aikin wasu mumine ne na zamanin wani annabi ba annabi muhammadu ba sallallahu alaihi da nagartattun bayan Allah aikin da annabi Muhammadu ya koya wa sahabbai sahabbai su goya ƴan bayan su da ka kai wanda yanzu da Allah wanne ka dauka na al'ummar annabin da annabi ya koyar da sahabbai ko na al'ummar da suka zo kan annabi duk masu kyau ne ba mu soke ko ɗaya ba an fahimta duk biyu masu kyau ne amma kai yanzu a masu kyan guda biyu aka ajiye ma aka ce zaɓi ɗaya ga irin na al'ummar annabi wanda annabi ya koya da kanshi ga irin na al'ummar wani zamani ba zamanin manzala kai wanne za ka ɗauka to da waɗancan sai suka ɗauki na wani annabin na al'ummar wata zamanin ba na manzan Allah ba mu sai muka ɗauki na manzan Allah da Allah in ma dariya wani zai ma wani ne zai wani dariya cikin mu da su da ka mu mun rika wanda annabin ya koyar sahabbai suka ansa suka koyar shine tawassuli da salihan bayi kar wani ya kuma kuskura ya zo ya ce mana da salihan bayi ɗin kar a kuskura wallahi a kiyaye mu mun yi irin na annabi da ya koyar mun yi irin na sahabbai da suka ansa wajen manzan Allah suka koyar da in baya kai da kai ga za ka yi irin na zamanin banu isra'ila ta yi wa ni'imacin da shi ma ya inganta annabi ya masa sayin amma dai ka san dai kana bayan mu mun muna yin na annabi muhammadu sallallahu alaihi eh, wasallam mun koya daga annabi muhammadu yadda ya ba mun koya daga waɗancan bayan da suka yi an gane wannan shi ne abu ne mai kyau kwarai da gaske muna nan akan tawassuli da annabi alaihi salatu wasallam tawassuli da salihan bayi rayayyunsu da matattunsu kuma mu tawassuli da wanda ya mutu ma tsarin imani ne yake nuna mana cewa mun san ko wannan wanan ba shine mai ba Allah ne mai dan da shine mai tun da ya mutu mun roƙe shi ashe da man da yake dare ma mu ba shi muke kallo ba wani sirri ne na tsakanin shi da Allah wannan sirrin ne muka kalla muke tawassuli da shi to wannan sirrin kuma dan bayan ya mutu har yanzu sirrin yana nan tsakaninsu da ubangiji to wannan shirin ne mun muke tawassuli ai ba wannan zatin shakhsiyar wannan mutumin ba da haka yan tatsi ne yan tatsi ne ku amsa wannan tambayar ko kuma Allah ya tsine muku albarka ku amsa mana wannan tambaya ko mu yi addu'a Allah ya tsine muku albarka ku amsa mana malaman da kuka rawai kuke karatun Qur'ani da ruwayoyinsu da kira'o'insu duka malaman hadisi ne duka malaman hadisi ne ku amsa mana wannan tambayar idan ba ku amsa ba ba za mu yi gaba ba wannan tambayar za ku amsa mana in kuka amsa kuka ba da amsa mai gamsarwa to shi kenan sai mu yi gaba mu ci gaba da tattaunawa idan kuka kasa amsa wannan tambayar ba za a yi gaba ba wannan ita ce tambaya ɗaya rak da muke muku da wacce ƙira'a ko da wacce ruwaya kuke karatun alkur'ani ko ruwayarwa kuka faɗa a duniya to malamin hadisi ne yanda ya rawaito alkur'ani haka ya rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka abin da ya rage shine ku tuba daga wannan kafirci ku yi imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu yanda kuka yi imani da Qur'ani wanda waɗannan malamai suka rawaito da isnadin da suka rawaito Qur'ani da shi suka rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wannan shine jama'a ni na gama tambaya ta <clears throat> na gama tambayar da zan yi waɗannan zindikai idan ba su bani amsa ba ba zan yi gaba ba